To yanzu haka dai malaman addinai da kungiyoyin al'umma daga sassa daban-daban na daukacin fadin arewacin Najeriya ne suka fara tofa albarkacin bakin su gami da shirye-shiryen gangamin kama musulmai mabiya mazahabar Shi'a a fadin kasar. Lamarin da ke ci gaba da janyo martani da turjiya daga bangarorin shugabanni da sauran 'yan kasa kamar da da malam Ibrahim Kufena sakataren kungiyar Jama'at Nasarar Islam ta jihar Kaduna ke cewa. Masu fitowa suna zanga-zanga ba su ke ɗan Shi'a ba a 'yan sanda a soja a gwamnati akwai 'yan Shi'a suna da abin da su kira ta ƙiya ɓoye abin so ya za su gano duk su fita da Shi'a sun kama wanda suke zanga-zanga kawai su gama kama yan shi'a ba inda ana gwamnatin musulunci ne in ta ce ta kafar ta ta wani abu ne daban amma tunda ba na gwamnatin ba ma gwamnatin musulunci ake ba ya kamata a kalli abin nan saboda akwai abubuwa da ake wanda suka saba ma shari'a to a zauna a gani shin tattauna da su laifi ne babu shakka dai fargaban makomar daukar wannan mataki ya sanya sakataren kungiyar kan ta jihar Kaduna in kira akan koma kan teburin tattaunawa tsakanin kungiyar IMN da gwamnatin tarayya maimakon da ya kirkiro shirin zakulo 'yan shi'a ana kamawa a cewar Reverend Dr. Sunday Ibrahim, sakataren kungiyar Kiristocin jihar Kaduna. Da fari dai idan an ce za a yi adalci shine shin kotu ta ce a sake shi alzazzaki. Da gwamnati sun sake shi tukunna. Idan sun sake shi an sake kama shi saboda kotu ta kama shi da laifi. Wannan abu ne daban. Kaga yanzu nan su gwamnati sun taka doka, su yan IMM su ma sun ce za su taka doka tun da gwamnati ba su yi abin da kotu ta faɗa ba. Shawaran da mu muke bayar kamar shugabannin addinai shine don Allah a zauna da mutanen nan a tattauna da su don a san mafita domin idan an gama da yan shiya ba mu san su wane ne abin zai faɗo kansu ba gami da martanin wannan batu dai da ke ci gaba da janyo ra'ayoyin al'umma tuni dai malam haruna yakubu daga kungiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai a najeriya wato interfaith mediation center yin kira ga rundunar 'yan sandan najeriya akan sake tunani gami da wannan mataki don kaucewa tauye haƙƙin mata ƙananan yara musulmai 'yan shi'a kaɗai abin da ya kamata a dai duba a hanga a gani shin na fatan cewa in an kawo mutanen da shike nan ƙarshen cewa duk wannan bala'in da suke yi ba shi zai kama da ba sai dai ya kara dan mutanen nan fa sun riga sun riga ya sun dauki kudurin cewa duk abin da zai faru da su ya faru kawai abin da yafi kawai a nemi ina ne za a zauna a yi sulhu a wani zaman lafiya da su kowa ya gane kawai na ji ra'ayoyin al'umma kamar haka kiran da zamu yi musamman ga su dai masu yin fito na fito din hukuma ta fi karfin wasa hukuma ta fi karfin a ce za a ja da ita dan aka yi maganan hukuma ka ce za ka yi kana dan kasa civilian ba kai ba soja ba ba dan sanda ba ganganci ne ci gaba da rike shi da gwamnati ke yi shi ne ke kawo wannan matsalar shi ko dai shek Abdulhamid Bello, ɗaya daga cikin manyan malaman Shi'a a Najeriya, cewa ne yayi akwai buƙatar sako masa jagora don samun kwanciyar hankalin ɗaukacin almajiran Sheikh Zazzaki. Duk da an kai mu bangon har yanzu ba mu fita hayyacin ba mu yi abin da bai dace ba. Su mahukunta waɗannan waɗanda suke tsare da mana. su gaggauta sako mana jagoran. Wannan kira dole mu nana tashi kuma shi za mu ci gaba da faɗi. Duk wani mai faɗa a ji ga gwamnatin Najeriya da wanda zai iya ba su shawara to ya ba su shawara wannan ita ce mafita gare su. Ga kuma sauran al'umma al'umma da muke roƙo da gare su su zama na masu adalci idan dai ba a manta ba wannan tashin hankali ya samo asali ne sakamakon barkewar wani rikici tsakanin dakarun sojojin najeriya da 'yan shi'a a garin zaria lamarin da sojojin ke cewa 'yan shi'a ne suka kai musu hari abin kuma da 'yan Shia ke ci gaba da musuntawa ibrahima yakubu sashin hausa na dw daga kaduna a najeriya